to zan yi amfani da wannan dama ne mi ga gaisuwa da kuma fatan alheri zuwa ga abokanai na nake gaida yan uwa da abokan arziki da ke Najeriya musamman ma a cikin birnin Kano zan yi amfani da wannan sabon shiri domin aika gaisuwa ta zuwa ga iyali na wato matata Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da saduwa a wani sabon shirin na filin zaɓi sanka. da muke watso muku kai tsaye daga nan birnin Beijing. Katin farko a shirin mun karbo shi ne daga wajen Alhaji Abbarori likita fage kasuwar mata fage Kano. Ya kuma bukaci da a gaida masa da Alhaji Bala Harkalla turakin lambu kantin kwari. Yana gaida Alhaji Umaru baban yara NTC Bicci. yana gaida alhaji ali elvis na malam trader kofar wambai a kano da kuma alhaji uba mai injin nika ta wato yana gaida shugaba sani ɗan kaka mai fanta da ciyaman rimi holdings alhaji awal rimi mai shadda sabon garin shagamu yana gaida shugaba abdulhadi sabon gari rangaza da nuhu sale sojan najeriya mai ritaya da ibrahim wada burntumau printing press fage sai odita falalu mai farar ƙasa zaria da mai shari'a habu jamo mai shayi tashar kuka yana gaida abdullahi jarumi mai sai da jelar shanu abatuwa da dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Alhaji Abarori likita fage kasuwar mata fage Kano. sai kati na gaba da na karbo daga wajen malam malam mai zanen hula gwalolo da ya buƙaci a gaida masa da malam malam mai kifi prp gama kano da malam malam mai kananzir kafin hausa sai malam malam mai bako bajoga da kuma malam malam mai wanki da guga sara yana gaida malam malam mai katin zaɓe tsangarwa da malam malam mai zanen allo tilakko da kuma malam malam direban fijo hadeja sai malam malam direban tuwai malumawa da kuma malam malam direban dango shira yana gaida malam malam mai agogo lodiyo kano da kuma daga ƙarshe ya ce a gaida masa da malam malam mai tireda Sabaguwa da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Malam Malam mai zanen hula Gololo. Kati na gaba kafin ku ji faifan da ke bisa injin na karɓo shi ne daga wajen shugaba na Madina Yahya Club Zumunci Dakar Senegal ya kuma buƙaci a gaida masa da shugaba Mamuda. Lami Damsa mai kantin turame a Duwala, Kamaru. Yana gaida mataimakin shugaba Isa Musa Bertuwa Kamaru da magatakarda abdullahi jibrila a kirbi kamaru yana gaida mai ba da shawara muhammadu shama a dimako kamaru da musa manga a bertuwa kamaru sai kakaki muhammadu awal ungwal kamaru yana gaida maji daɗin ƙungiya ahmed sarki a kirbi da kuma muhammadu malum ungwalda sai mai ba da shawara alhaji abdulsalam marwa da kuma gwani mustapha a gwadere adamawa yana gaida ya zan a bertuwa da kuma yusuf mai gwanjo bertuwa da inusa da lailu ayo kaduma kamaru daga ƙarshe ce a gaida masa da ibrahim wanzam ayo kaduma jamhuriyar kamaru da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya masu sauraro ga faifan da ke bisa injin gaisuwa da fatan alheri na karɓo shi ne daga wajen Adamu Aliyu Ungulde ƙaramin hukumar Dambuwa a jihar Borno tarayyar Najeriya ya kuma buƙaci da a gaida masa da Atom da Ciroma masu gyaran keke a garin Dambuwa. Yana gaida Alhaji Shiu Shaina Dambuwa da Malam Abba Abbas Dambuwa da Barista Musa Abbas sai kuma Umar mai bukar Dambuwa. yana gaida bashir muhammad dambuwa da kyari alkali maradona da sade sa'idu daura ya ce kuma a gaida masa da dr lawan azir sai kuma dr baba gana azir sai ado dan turakin askira da relwanu tijjani askira da kuma umar idris askira yana gaida abdu dan buloka askira da sama'ila isa sale daga ƙarshe ya ce yana gaida jibrin dan mai shanu da fatan su sun ji kuma za su kasance cikin ƙocin lafiya mai gaishe su shine adamu aliyu ungulde a ƙaramar hukumar dambuwa da ke jihar borno tarayyar najeriya kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen abubakar kalajanga unguwar turaki jalingo a jihar taraba ya kuma buƙaci a gaida masa da na madina ya haya dakar senegal da alhaji umar hannu abijan abricos sai kuma dr ali makoda kanin dabo najeriya da haruna adamu nigerian police abuja da umaima muhammad buba durumi biyu abuja da fatan dukkansa sun ji kuma za su kasance cikin ƙocin lafiya mai gaishe su shine abubakar kalajanga jalingo unguwar turaki a jalingo jihar taraba kati na gaba kafin ku ji faifan da ke bisa inji na karɓo shi ne daga wajen masu sauraronmu na yau da kullum wato hajiya jummai da hamsatu da rakiya da hawa ukulu matan shugaba alhaji haruna wantan international view jihar borno tarayyar nigeria sun kuma bukaci da a gaida musu da matan mai martaba sarkin biyu alhaji umar mai umar da kuma matan alaramma malam bello mai buhun tilawa da mata alhaji garba gaidan biyu da kuma matan malam sani godiya ministan kayan miya suna gaida matan sakatare umar muhammad shani biyu da matan aminu magaji mai kayan wuta biyu da matan abdullahi idi mai shinkafa biyu suna gaida matan usaini ayo benda batil til a biyu da kuma matan shugaba malam malam mai zanen hula gololo da matan alhaji na madina ya haya dakar senegal da matan tukur harka tsohon garin rijau da matan baban gida mai yan kunne tudun sabon garin rijau da kuma matan alhaji abdulrazak ya'u yadin buni da kuma matan badaru mai gwanjo jimeta Iyola, da matan kawuwa mai injin jalingo a jihar taraba tarayyar najeriya da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya masu sauraro ga faifan da ke bisa injin fatan alheri na karɓo shi ne daga wajen Sagir Musbahu Daura Dole ya kuma buƙaci a gaida masa da Hassan Muhammad Binanci da Sade Sa'idu Daura da Murtala ST da kuma Nura A Salisu. Yana gaida Malam Yahaya Rijiyar Tsamiya Daura da Kabir Musbahu Daura da Rabe Bala Daura Dole sai kuma Altine Maina da shugabar mata ta kungiyar muryar talaka ɗanshin jihar Sokoto Hajiya Rukayyatu Abdullahi a ƙarshe ya ce yana gaida shugaban ƙungiyar muryar talaka na ƙasa zaidu bala ƙofa sabuwar birnin kebbi da fatan su sun je kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine sagir musbahu daura dole sai kati na gaba da na karɓo daga wajen mai sauraronmu na yau da kullun, wato yusuf muhammad dan modubo bakin kotun kan wuri jihar sokoto ya kuma buƙaci a gaida masa da comrade murtala sc sokoto da lukman malami mai hatsi bakin kotun kan wuri sokoto da alhaji aminu yarima sokoto da sabo tango a sakarawa sokoto yana gaida almustapha malam zubairu yar katanga sokoto da abdullahi musa kada tangaza da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine yusuf muhammad dan modubo bakin kotun kan wuri sokoto da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya katin da ke hannuna na karɓo shi ne daga wajen rilwanu fajaldu dange shuni a jihar sokoto tarayyar najeriya ya kuma buƙaci a gaida masa da sade sa'idu daura katsina da hassan muhammad benanci unguwar magajin gari sokoto da kasimu aliyu sardaunan matasa a sadda sokoto da muhammad ahmad idris da ɗan asabe mai fata ya wuri da ɗahiru arzika dange da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine rilwanu fajaldu dange shuni Katin da ke hannuna yanzu haka na karɓo shi ne daga wajen shugaba Alhaji Sani ɗan kaka mai fanta bakin caji ofis kasuwan sabon gari Kano. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da matarsa Fadima binta Alhaji Sani ɗan kaka mai fanta da Alhaji Yusuf Tsiga ta fidan anguwar Kanawa da likita Alhaji Abbarori fage kasuwar mata. Yana gaida Alhaji Awwalu Rimi mai shadda. da shugaba alhaji ali elbis na alhaji malam tireda yana gaida malam malam mai zanen hula gwalolo da shugaba ya uba gobiri ɗaci mai katako sai ahmed idris rimin tsiwa hakimin rigasa kaduna yana gaida alhaji bala Les kibiya da kuma usman dan jarida mai kaji kofar ruwa sai alhaji mustapha sabudid mazajen zindar daga ƙarshe ya ce yana gaida alhaji garba na alhaji isiya gaya gombe da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine shugaba alhaji sani ɗan kaka mai fanta bakin caji ofis kasuwar sabon gari kano jihar kano tarayyar najeriya katin da ke hannuna yanzu haka na karɓo shi ne daga wajen malama mai kuɗi matar shugaba muhammad gande fire service sokoto ta kuma buƙaci da a gaida mata da matar shugaba sani adudu tawa jamhuriyar nijar da kuma aishatu matar haruna mai shayi a zare da sa'adatu matar umaru a sara gntc ankara ghana tana gaida ta bawa matar alhassan ɗanta ta nnpc depot jos da lami matar pro yunusa alhassan 1004 victoria island lagos tana gaida matar bala mai kifi layin zana jos da binta matar alhaji audu tela obalande lagos da hajiya kyauta da hajiya aisha matan alhaji garba ƙauye fara kantin kwari tana gaida 'yar babansu matar audu na yalwa mai abokan rani sani kano daga ƙarshe ta ce a gaida mata da matan garba lolo layin zanajan da fatan dukkan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su ita ce malama mai kuɗi matar shugaba muhammadu gande fire service sokoto jihar sokoto tarayyar najeriya masu sauraro ga faifan da ke bisa injin Adalla. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Alhaji Haya Salisu a Kwanga CRI Club a Kwanga a jihar Nasarawa tarayyar Najeriya. Ya kuma buƙaci da farko a gaida masa da aƙilu zamani almajirawa malumfashi da kuma Ubayo mai gyaran agogo lafiya sai bura dadda a Fatis kuma. Yana gaida ɗan Jume direba caranci da Ado Yaro Gashuwa. Yana gaida Zaidu Bala Kofa Sabuwa birnin Kebbi da Muhammad Idi Gargajiga jika da fari Gombe. yana gaida matansa lami da mariya da dije da adama daga nan kuma ya ce yana gaida daukacin ma'aikatan sashen hausa na cri da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine alhaji hayya salihu shugaban cri club a kwanga a jihar nasarawa sai kati na gaba da na karɓo shi daga wajen abubakar wato kabiru abubakar bulan yaƙi kuma ya buƙaci a gaida masa da alhaji audu mai goro kampala malam madori da sani usman isa da aliyu tela bulan yaƙi yana gaida musa dijango kano da attahiru hashim da bashiru mai yadi tambuwal daga ƙarshe ya ce yana gaida dukkan ma'aikatan sashen hausa na cri da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙocin lafiya mai gaishe su shine kabiru abubakar bulan yaƙi kati na gaba kafin ku ji faifan da ke bisa injin na karɓo shi ne daga wajen shugaba bello abubakar malam gero ya kuma buƙaci a gaida masa da masu sauraron CRI na jihar Kano baki ɗaya. Yana kuma gaida 'ya'yan ƙungiyar CRI na Zaria da jihar Kaduna baki ɗaya. Yana gaida 'ya'yan ƙungiyar CRI na jihohin Nasarawa da Abuja da Gombe. Haka ma yana gaida dukkanin masu sauraron CRI da ke jamhuriyar Nijar da Chadi da Kamaru da Senegal. Sannan ya ce ba zai manta da na jihohin Sokoto da Kebbi da Zamfara ba. da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine shugaba bello abubakar malam gero shugaban masu sauraron cri na jihar sokoto tarayyar najeriya an sauraro ga faifan da ke bisa injin. fatan alheri yanzu haka na karɓo shi ne daga wajen mai sauraronmu na yau da kullun wato Fatima Rilwanu Fajaldu. Ta kuma buƙaci da a gaida mata da Halima Kasimu Sardaunan Matasa a Sadda Sakkwato, da Rashida Kasimu Fajaldu da kuma Fatima Sade Sa'idu Daura Katsina, sai Hajiya Gambo Mamman Gusau Zaria da Nafisa Ahmad Sakkwato birnin Shehu da kuma Halima Jimrau muryar Amurka da Jummai Ali Maiduguri a muryar Amurka da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin kocin lafiya da faifan da ke bisa injin za mu rufe shirin na yau amma kafin nan sai mu kanmu nan sashen hausa mun miƙa gaisuwa da fatan alheri zuwa ga mai mu na yau da kullum wato ibrahim sadiq mai sai da takalmi a sabon wuse da ke abuja babban birnin tarayyar najeriya kamar kullum muna samun gaisuwa da fatan alheri da kake aiko mana ta hannun wakilinmu da ke najeriya murtala mun gode kwarai allah ya bar zumunci a madadin daukacin ma'aikatan sashin hausa da ke nan birnin beijing mun gode gaba ɗaya masu sauraro da haka muka kammala shirin na filin zaɓi sanka daga nan sashin hausa kamar kullum jamila ce ta sada ni da ku ni kuma fatima inuwa jibril na karanto muku kai tsaye da fatan allah ya ba mu alherinsa amin انتهت ذيك الحكاية قصة الحب العظيمة انتهت يوم افترقنا انتهى الحب وانتهينا انتهت ذيك الحكاية قصة الحب من ذاك العناء لعمانا في النهاية عزت النفس اللي فينا عن هوانا الحكاية قصة